To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Wa barakatuhu jama'a masu saurare mu kan wannan shafi na Sarki Zaki MKK na Rasulun. Aminin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah jama'a muna tare da Bolara Sheikh Sidi Bashir wanda zai ci gaba da karatunsa. Sheikh Sidi Bashir malami ne da muke karatu da shi. Shekara da shekaru ba wannan shekara ba, shekara da shekaru. da ake karatu da shi kuma ya yi muƙabaloli sosai a cikin ruwan sanyi wanda a da ina ɗaya daga cikin waɗanda ke tuguma 'yan shi'a da wasu ababa da yawa waɗanda gaskiya ba ma mu'amala da 'yan shi'a in kaga muna mu'amala da 'yan shi'a wasu ababa ne sama-sama da su saboda dalilin da ya sa malluma na gaya muna irin zagin sahabban da suke yi shi kuma kaga iske gashi nan lalle ga malamin shi'a yana zagin sahabbai kana ganin irin haka to amma da sannu sannu wayannan malluma shak sidi bashir shak ah, dahir umar suleiman bauchi shak alkanawi al-iraki ah, a kan wannan shafi sun tabbatar mana suka nuna wa duniya cewa wa'annan zage-zagen da ake yi tabbas ana yi amma wasu ne a cikin shi'a kuma example ne kamar kanda suka kawo muna wasu daga cikin izala masu sa iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam wuta kamar kanda mu yake mana zafi wasu suna zagin 'yan wasu sahabban haka su ma irin ababa da ake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi musu zafi haka su ma kaman kan muke kyaman su a da haka su ma suna kyaman irin waɗannan ada sa'an nan suka gwada muna a'a ba su fa ke zagi ba littafi ne karantowa suke yi kuma wayannan karantowa da suke yi yawancinsu ba littattafan shi'a ba ne littattafan sunna ne da kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan suka fahimtar da jama'a a ƙarshe a takaice suka nuna wa jama'a cewa su imam ali ya hana zagi zagin ordinary person ba ma ba ma sahabi ba suka nuna cewa su ta ɓangaren su ba sa zagin sahabi ba a yi wa mutane kuɗin goro suka ce to ku duba kuma ta ɓangaren ɗarika bayan ɗarika muna kawo mallumma ana zuwa ana yaki ga wasu 'yan hakika ba ai suna danganta kansu ne su ma da 'yan ɗarika to amma ai sun nuna komi Allah ne kuma kowa Allah ne su su ma haka suna jin ƙyashi da irinsu amma waɗannan ababa duka bai kai su ga su su kafurtar da su ba shi dai su kafurtar da ayyukansu da suke yi shi sa su ma haka ne daidai irin wa'annan hantsi ne rana tana gidan kowa tana gidan kowa ba a yi wa kowa kudin goro da abin da ka zo ka riska yau in ka ce 'yan shi'a suna zagin sahabbai to shi shak sidi bashir shi dan shi'a ne kawo masa shi inda shi shi ya zagi sahabi ya za ka ɗauki laifin wani wani ka ɗauki ka ɗora ma wani yau in ka ce 'yan izala suna kafu suna sa iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam wuta Sheikh Sidi Bashir ya ya zo kaman kan da Sheikh Sidi Bashir ya magana ka kawo mana inda malam Musa Yusuf fasa da sunna shi ma ya sa iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam wuta to kaga irin tafiya da irin matafiya da irin waɗanda muke tafiya da su kenan ai sabo ba kana son a ci gaba da sabo ba ne kuma ba kana son a ci gaba da abin da kake tuguman wani ba kana fata a'a abin da kake tuguman wani a daina a bari to shi ka samu an daina to ta ya kake tira wa mutum shi hakan shi shi ne to kaga yau malam eh, shek aminu under 17 ya zauna gar da gar gashi gashi shi da malam dan anti aka yi zaman mukabala na nuna cewa wannan hakikan da suke yi fa ba ɗarika tijjaniya ba ne to ta yaya za ka zo ka tilasa ko kuma ga shek abul fatai ya zo ya yi karatu a kan cewa su sam sam ba yan ɗarika tijjaniya ba ne to ta yaya za ka zo ka hukunta duk yan ɗarika tijjaniya hakikanci to kaga in dai ba za ka kai irin wayannan ba to su kuma ba za ka iya kai musu irin ba haka to alhamdulillah jama'a ku bar mu je kai tsaye a cikin karatu wanda shi Sidi Bashir zai mana a yau wai amsa ne zuwa ga Malam Aliyu Kaduna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shakhsi Sidi Bashir. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك وأكرم على خير كلئك محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله الأطهار الأخيار المعصومين حق قدره ومقداره العظيم وبعد sarki zaki da yan uwa masu bibiyar wannan shafi mm. ina kare mana sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sarki zaki kafin mu fara karatu kai tsaye za mu yi amfani da wannan dama mu tunasar da al'umma cewa irin wannan rana sha uku ga watan rajab aka haifi walidul ka'aba haifaffen ka'aba amirul mu'minin Ali bin Abi Talib alaihi salam الله أكبر wannan sirikin manzan Allah din kanin manzan Allah kuma halifan manzan Allah na farko a aqidar mu yan shi'a imamiya mm. baban Hassan da Hussaini. Mm. wannan gwarzan sadauki da aka yi ijma'i akan gwarzantakarsa da mm. sadaukantakarsa da mm. kusancinsa da manzon Allah aka yi ijma'i akan iliminsa da matsayinsa da mm. hikimarsa mm. aka yi ijma'i akan hangen nesansa da haƙurinsa aka yi ijma'i akan shine nafsin nabi kamar yadda aya, alkur'ani ta sarraha zalika imam ali salamullahi alai jigo ne daga cikin jigajigai na wannan addinin shine almajirin manzo sallallahu alaihi wa sallama na farko hmm. kuma mafi kusanci zuwa gare shi so wannan rana ce mai girman gaske rana ce mai albarka wacce daidai da wannan haihuwar tashi salamullahi alaihi haka muna amfani da wannan dama mu isar da murnan mu musamman zuwa ga sahibul asir wa zaman jalawa ta'ala farjo sharif da maraji'an mu masu girma da malaman mu na gida da na waje da sauran hmm. al'ummar musulmi bisa wannan rana mai tarin tarihi mai tarin albarka ta haihuwar Imam Ali salamullahi alai Allah ta'ala ya mu albarkacinsa mm. ya ban mu tare da shi ya kuma tashe mu tare da shi albarkacin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam mm. sarki zaki na'am shek Dr. Ahmad Gumi ya je Iran da aka gaice shi eh ina samun labari zuwan shi wannan gayyatar da Iran ta yi wanda kwamiti ne na kusanto da mazhabobi suka shirya taro domin uh, tattauna yadda za a ci gaba da taimakawa 'yan uwanmu ahalin sunna da suke Falasɗin. Na'am. Wanda Yahudawa suke zalunta tsawon shekaru, kuma abin ya yi tsamari yaƙi ya ɓarke tsakanin wa'annan raunana ɗin. Ka mm. kalli ƙasa irin Isra'ila, tare da taimako da gudunmawa da bakin nan Amerika, amma yau sun kasa cin nasara a kansu. Na aka gayyato al'ummar musulmi ba tare da kallon mazhabarka ko aƙidarka ko fahimtarka ba, in dai kai musulmi ne to ka zo a tattauna yadda za a ce maka waɗannan bayan Allah. Akan wannan asasi aka gayyace shi, amma da ya je dawo abubuwa da yawa sun faru. Malamai da yawa sun yi maganganu kala-kala marasa daɗi saboda dalilai mabambanta yan uwa kamar su yan uwa Sheikh Malam Tahir ya yi maganganu masu kyau kuma na san ya fara magana akan maganganun da shi Malam Musa Asadu Sunna Kaduna yayi sannan akwai ɗan uwa Malam Alkanawi shi ma alhamdulillah na ga akan Dr. Birnin Kudu duka sun yi maganganu wayanda suke da alaka da zuwan shi Dr. Gumi a birnin Iraq so sai wannan bawan Allah shi ma Malam Ibrahim Aliyu Kaduna shi ma ya yi tofa albarkacin bakin shi ya maganganu masu zafi ya maganganu waɗanda za mu ba shi amsa daidai gwargwado mm. illa dai kurin ba za mu yi mishi mu'amala ba za mu yi mishi da irin usulubin da shi ya maganar ba saboda dalili guda biyu mm. dalili na farko ya ci albarkacin wannan ranar yau ranar haihuwar imamin mu ce shugaban mu amirul mu'minin masha Allah ka ranar ta farin ciki a gare mu hmm. da ka duk yanda ya zafafa mana insha Allah ya ci albarkacin wannan ranar mu ba za mu zafafa mishi ba tare da muna da haƙƙin mu faɗi irin abin da ya faɗa a kanmu amma ba za hmm. mu faɗa ba ya ci albarkacin wannan ranar hmm. abu na biyu ya ci albarkacin sunansa domin yana da sunan malamin mu malam Ibrahim Yakubu Alzakzaki hafizahullah Mm. da ya ci sunan ya ci albarkacin wannan sunan na Ibrahim da yake da shi mm. shi ma za mu girma wannan insha Allah ba za mu taɓa shaksiyarsa ba ko ba za mu yi shi da irin usulubin da ya ba sarki zaki fara samun kilif ɗin farko mu ji me ya buɗe da shi yan ƙala ƙato suna yin ƙarfi in ba ku sani ba ku sani ‘yan tatsi ne ‘yan shi'a suna yin ƙarfi in ba ku sani ba ku sani ya saka ji abin da ya faru kwanan nan wai kuma ba da ma faɗakar maganganun Dr. Ahmad Gumi bayanan Dr. Ahmad Gumi bayan ya dawo Iran kasan ƴan Shi'a makiya Allah makiya manzon Allah ƴan Shi'a makiya Allah makiya manzon Allah makiya sahabbai makiya musulunci bayan shi Dr. Mm mm mm <laughs> ya ce ‘yan tatsi ne suna ci gaba, suna bunƙasa ‘yan kalakatu, mutane ba su sani ba. su a yan sarki zaki kila ya manta har da sahabin da yake so ya kare domin shugaban yan ne shine khalifa umaru da nassin ruwaya daga muslim me ya aqida yan ne sarki zaki aqida shine bisa yadda komai sai alqur'ani wanda ya assasa wannan aqidar shine khalifa umaru manzon Allah ya ce zai rubuce cewa alqur'ani ya isa ba buƙatar wani abu bayan alqur'ani hasbuna kitaballah wannan ita ce asasin aqidar ƙalaƙatu. ko ɗan tutsi ne da ake cewa. Okay, okay. So suna ci gaba alhamdulillahi. Ba mu san ta wani bangare yake nufi suna ci gaba ba. Sai ya ce kuma 'yan shi'a ma suna ci gaba. Mu ma muna ci gaba wannan kaga abin alfahari ne. Mu musamman muna ci gaba ashe ci gaba muke yi. Shaida daga wanda yake ya ayyana kansa a matsayin maƙiyanmu. Mm. Kamar da za ku ji a gaba. Shi da kai shi ya. 'Yan yun, wato in za a bi asasi mutanen Eh, eh, sai na Umar ne. Eh akan a fahimtarsa suke hasbuna kitabullah ita ce kalakatu komai in ba alqur'ani ba ba sa bukatar shi. Shine kuma fikira. Mm. Shine maganar da Khalifa Umar ya tabbatar da manzo Allah ce zai rubuta shi a hasbuna kitabullah. Mm, mm. So in ka maida aƙidar kalakatu ɗin gurgumta za ta tike ne asasinsa jigonta tushenta shine wannan magana tashi. Na'am. Alqur'ani ya isa. kuma su ne suka hana rubuta hadisan manzon Allah bal wa'inda ma suka rubuta cikin sabai suka ka cewa a kawo musu da shi da khalifa Abubakar suka kokkona duk mm. tarihi yayi wannan ya faru a tarihi na'am wanda ya hana rubutun hadisi ya ce a kawo kuma ya ƙona, kuma ya ce Alƙur'ani ya ishe shi shi shi kadai me bambanci da ƙala ƙato shi na ki da ƙala ƙato, ba sa buƙatar komai sai abin cikin Alƙur'ani. shi ya kuri in sun ce mm. in sun ce sun bi asasi kamar misali ta sayyidina umar shin gabanin a yi annabi sallallahu alaihi ce masa ya kawo a rubuta ya ce a qur'ani ta isan ba hadisai before wannan lokacin akwai akwai rayuwar manzon Allah ai hadisi ce ba manzon Allah suke kallo in yayi abu su aikata na'am ko in ya umarce su su je su ko in sun ga yana yi haka shaidar da aka yi wa sahabbai in sai ga manzon Allah ya yi abu ba ma sa tambaye dalili kurin yi suke na'am in sai ga manzon Allah ya zo wani waje kurin ya tsugunna ba sa tambaye dalili kurin su ma sun zo da tsugunnawa za su shine hadisin shine sunna mm. aikin manzon Allah sa ko abin da aka yi a gaban shi bai kore ba mm. kaga akwai shi zaman manzon Allah rayuwa musulunci ta rayuwa ce guda biyu alqur'ani da sunnarsa alkur'ani wahayin da ubangiji zo da shi kuma za Allah ya masala ya ha ya yi bayaninsa a aikace hmm. ko ya faɗi yadda za a yi ko ya sharhin sa ko ya tabbatar da tabbatarwa ko ya kore na korewa shi ake ce musunna haka manzo Allah ya rayu manzo Allah da ya zo gargaran mutuwa yana kan gadon mutuwa ya ce zai yi wani rubutu wanda bayan shi al'umma ba za ta bata ba khalifa Umar ya ce a'a alkur'ani ya ishe mu sannan bayan manzo Allah ya bar duniya da halifanci ya zo hannunsu khalifa Abubakar da khalifa duk lokacin sun kokkona hadisan manzon Allah duk wanda ya san ya rubuta wani abu daga manzon Allah ya kawo musu aka tattara suka sa aka kona suka hana rubutun hadisan manzon Allah wanda sahabbai suke a lokacin in sun ji manzon Allah ya faɗi abu su rubuta suka hana eh? ba a fara rubutun wannan hadisan ba sarki zaki sai lokacin Umar bin Abdul Aziz wannan tarihi ne tabbatacce Allah ya sa wani ya yi tari ya zo ya ce ƙarya ne musu kona nisan za Allah ba mu zo mu mishi karatu. Eh? A shi ya kuri, ya kuri, ya kuri. Mun faɗi Sayyidina Umar ya sa aka kona hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Da ba shi kadai ba, kafin lokacin shi Khalifa Abubakar yayi, shi ma lokacinsa yayi. Suka yi shela duk wanda yake da wani rubutu wanda ya rubuta daga manzon Allah ya kawo musu. kowa ya je kawo wanda ya rubuta a jikin itacen bishiya dabino wanda ya rubuta a jikin ganye wanda ya rubuta a jikin fatu duk suka tattaro habbai da aka kawo baki da suka sa aka kona su kuma sannan suka sa doka sun hana me dalili a bari wani ya zo ya musa sarki zaki <laughs> bari wani ya zo ya musa ba shine mawdu'in mu ba wannan a mahalli ba shine mahalli shaɗin ba amma akwai dalili me dalilin mutane suna tambayin me dalilin da manzo Allah ya ce akan abin rubutu khalifa Umar ya ce alkur'ani ya ishe mu me dalili me yasa ya hana mutane su tambayi kansu a fa irin wannan bigiran ne shi wannan bawan Allah da suke karewa suke kokarin batawa saboda kuran irin ta gaji a nan ne ya fifita khalifa Umar akan manzon Allah akan eh. wannan gabar sarki zaki karka manta eh a wannan matsalar ce ya ce ba don abin da khalifa Umar ya ba da yanzu addinin ya ruguje da ya hana manzan Allah rubutu ko ba yi wannan matsalar ne ba ya faɗa Dr. Gumnan fa shine yayi wanda yau suke zagi suke cewa ba ma dan halis ba ne ba suke cewa ba shi da tauhidi shi ne fa a wannan matsalar ya fifita khalifa Umar akan manzan Allah cewa khalifa Umar shine ya daidai manzan Allah kuskure ya so ya jefa al'ummar nan addinin ya so ya ruguza wanda wannan kalmar nauyinta ya kai a ce za ka iya fita daga musulunci ka jingina manzon Allah cewa ga wani abu da zai yi da ya yi wannan abin da ya ruguza addinin addinin da aka aiko shi domin ya gina shi domin ya tabbatar da shi amma wai zai wani abu da ya ruguza shi wani irin tunani ne wannan to su suka yi wannan su haka asalin boko haram kenan hmm. a asalin kala kato kenan malam in ya manta ne mutum na mishi tarihi na kala kato hmm. Mm. shi alhamdulillah sai mu ce maka idza jaa nasrullahi wal fatah wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba wani ce amsan mu akan wannan shi a tana bunƙasa alhamdulillah in ka ga nasara ta zo sai gode wa Allah mun gode wa Allah da Allah ya tabka wannan nasara kuna raye kuna makiya amma kuna tabbatar da cewa muna ci gaba muna bunƙasa Allah mun gode maka da kuna mana wannan rayuwa abin da kuka so ku binne abinda da kuka so ku hana abin da kuka so ku ki gani yau gashi da bakin ku kuna faɗa cewa yana ci gaba wannan nasara ce gare mu kuma shaida da mu ne muka faɗa kila sai a ce ƙarya muke to maki ne ya faɗa muna ci gaba mutane ba sani ba mun gode Allah mu maƙiya Allah ne mu maƙiya manzon Allah ne mu maƙiya musulunci ne duk wani zamu baka amsa a gaba dan zaka ƙara maimaitawa sai mana clip na gaba sarki zaki to akwai magana eh, shi Dr. Ahmad ya dawo tsarabar da ya zo da shi shine na suka ahli sunna da suka saudiya akwai kuskure ka rika suka ƙasa saudiya akwai kuskure wa'annan shugabannin saudiyan abinda suke wa addini Allah kaɗai ya sani ko da suna da kurakurai kuma mu sun fi mana mutanen iran saboda dai ba su ba da ƙofa ana zagin abubakar da umar ba ko da shugabannin Saudiya ba su da wani amfani kamar yadda shi da Tuhumi ke rayawa to mu su toshe kofa ta zagin Abubakar da Umar da Uthman sun mana komi wallahi sun cika yaya kuma sun fi mana komai ne ana ganewa sun fi mana komai Wallahi Ibrahim Aliyu an yi dace yau ranar farin ciki ne gare mu wasu kalmomin ba na so in faɗa hmm. kuma ka ci albarkacin kana da sunan malam ina ƙara maimaitawa hmm. sarki zaki manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam a hadisi mutawatiri shi'a da sunna shine ya faɗa mana cewa wanda ya yi imani da Allah ga ranar ƙarshe falyaqul khairan aw liyasmut in dai zaka yi magana to ka faɗi alkhairi ko kuma ka yi shiru ban san inda wannan maganganun na shi malam Ibrahim sunan malam suka zamanto na alkhairi ba na farko ban sani ba sarki zaki kila kai baka saurari maganganun da shi Dr. Gumi ba amma ina ma zai fito da menene sukar a ciki menene sukar Saudiya a ciki barin baka a cikin sarki zaki abinda Dr. Gumi ya faɗa yace ya je Iran ya ga yadda aka yi mu'amala da shi sai ce irin wannan mu'amalar ba za ka san malami baya samun irin ta a Saudiya ya oh. je ya ga yadda suke girma malamai sai ya ce hmm. ba a girmama malamai irin yadda ya ga ana girmama malamai a Iran. Hmm. Wannan shi ne suka Saudiya. Yanzu faɗar gaskiya faɗar hakika shi ya zama suka? Ba suka ba ne ai. Wannan ba suka ba ne ba, kurin saboda suna ƙin Iran ne ba sa son a faɗa alkhairinta. Hmm. Kuma yau da mu ne muka faɗa sarki zaki muka ce yadda aka yi girmama malamai a Iran ba a girmama malamai a Saudiya za su ce ƙarya muke yi. To sai ga malamin su wanda shi a Saudiyan yayi karatu ya san malaman Saudiyan ya san tsarinta ya je ya ce sati ɗaya kurin ya ko kasa da sati ɗaya amma ya kwashe shekaru a Saudiya amma ya zo yake ba da shaida cewa mu'amalar da ya ga an yi an girmama shi an karrama shi ce malami baya samun irin wannan a Saudiya hmm. kai baka taɓa zuwa Saudiya kayi karatu ba baka san me Saudiya take ciki ba kana ƙaryata shi bal kana ganin wai wannan masuka ne yan sarki zaki sai na zo na ce da Allah America ai kaga ba za a ce mata kasar musulmi ba ba kasar musulmi ba ce ba ah, ah. America da Allah ba ta fi Saudiya karfin tattalin arziki da karfin soja ba sosai ba hadawa yanzu idan na zo na faɗi wannan shi na saki Saudiya ah, in na ce yanzu siyasar gudanarwa ta ƙasar China ta fi irin siyasar gudanarwa da Saudiya take da shi. Shi ma na saki Saudiya? A wannan da gaskiya ba suka ba ne, wannan dai, wannan wayar wallahi ban saurare shi ba. Amma inda Ka saurara tu daga baya. Inda wannan kalma Ka ka nemi clip din in baka da shi bayan program zan tuno maka clip din full ka saurara ka ji. Aha, wannan dai gaskiya, in dai wannan ne Yanzu dan kasuwa sai ya je China sai ga yadda aka girmama shi, aka karrama shi, sai ya ce kai ai ɗan kasuwa in ya je China an fi girmama shi sama da in ya je Saudiya shi kenan ya soki Saudiya mm. wannan ba suka Saudiya bane ba waƙi eh, ya faɗa abin da ya gani ne na zahiri irin shaida da muke so kamar yadda ka ba da shaida a matsayinka na maƙiyi cewa shi'a na ci gaba alhamdulillah haka shi ma maƙiyi ne na shi'a amma Allah ya sa ya iya faɗan gaskiya saboda abin da ya gani mu'amala shi da kan shi ya bar <laughs> ya bar yan shiya shi da kansa <laughs> ka gani mutumin da na faɗa maka ya kalle da yake kallon khalifa Umar a mukabilin manzon Allah maganganun da ya akan yan shi'a ne shine yake cewa an kashe Imam Hussein yace so what sai me so ba wai ba wai san shi'a yake ba ba masoyin shi'a bane ba amma hmm. ya ga gaskiya ya ga zahiri ya ga waƙi kuma ya faɗa sai aka mai damun wai suka saudiya yake me yasa saboda ai alkhairin iran ya faɗa hmm. kuma a zancen na sai da ya ce siyasar iran da ta'amulinsu da, da, da, mutane musamman malamai ya ce ku koyi wannan ya ce amma ku ba musu da su ba ta da kyau a maganar da ya faɗa ya faɗa a cikin karatu a lokaci guda Eh amma duk da haka bai musu ba. Ah, amma bai wanda in dai haka ya faɗa bai ga su soke shi ba. Wallahi haka ya faɗa ya ce aqidar su ba ta da kyau. Bai yarda da mu a aqida ba amma ya da cewa mu'amalar da muka yi mishi ko a Saudiya da ya yarda da aqidar su ba za su yi mishi irin ta ba. Na'a na'a na'a. Oho. Na'a. Kuma wallahi tallahi sarki zaki su wanda suke wannan kara din shi da malam komai da ruwanka na Kaduna. da shi malam mai sunan malam din shi ma na Kaduna dukkan su san Saudiya ba kamar yadda Dr. Gumi ya sani dan ba wanda ya je zauna a cikin Saudiya yi karatu kamar yadda babu wanda ya daga cikin su gwara gwara ma shi Dr. Birnin Kudu da ya magana zamu ce shi ma product ne na Saudiya kamar yadda Dr. Gumi ya karatu a Jami'ar Madina shi ma haka ya ya karatu a can so shi kila yana da bakin magana amma su ban sai su samu damar yin bakin magana hasi wa Dr. Gumi Raddi dan ya faɗi abin da ya fi sani akan Saudiya ya fi sanin Saudiya ya fi sanin malamai mm. ya fi sanin yadda ake ɗaukan malamai mm. shi ya ba da wannan shaida kai ina ka je me ka sani har da zaka zo ka ta shi saboda kurin kana kin shi a ba za faɗi alkhairin ta ba tar da irin wannan kiyayyar ta ku kuma ya ce ai ta fi su Saudiya fi musu Iran wannan ka kace babu laifi sarki zaki kuma ko mu da mu shi'a wato suna gwamma wani abu suna mutane mu galada wani lokacin wanda zamu zo kan wannan sai ce Saudiya akwai bambanci sarki zaki tsakanin Makka da Madina akwai kuma bambanci tsakanin ka ce Saudiya kuma kuka ce Makka da Madina Makka tana da hurumi da nassi na Alkur'ani da nassi na ruwayoyi haka nan Madina bal a aqidan mu ita ce tafi ko ina tsarki hmm. daga Makka sai Madina so wani ya zo ya ce ba ma girin wasu ko muna ta su wannan fahimtar su ce amma ka ce Saudiya wasu abubuwan da ake a Saudiya tana da faɗi ka je Riyadh ka je wasu wuraren ka gani me ake a ciki so kada a gwama a ɗauko hukuncin maka da madina a ce za a ɗabbaka shi akan saudiya ai ƙasa mai tsarki ai ƙasa mai tsarki ce da kallon maka da madina amma sauran wuraren da ake alfashi ake fasikanci ake fajirci ake zalunci fa su ma duk sun shiga cikin hukuncin maka da madina tafi muku Iran babu laifi tafi muku Iran a fahimtar ka baka da kana da furriya ka faɗi wannan saboda me abin da ya sata musu Iran ko ba komai sun hana a zagi Abubakar da Umar da Usman sun hana zagi Abubakar da Umar da Usman amma bai faɗa Ali ba ana zagin Ali ko ba a yi mm, mm, me yasa bai mm. faɗa Imam Ali ba sai kawai yake sun hana a zagi Abubakar da Umar da Usman kuma zai ƙara maimaitawa a kilif na gaba me yasa bai faɗi alau ba a zagin ala a wannan al'ummar saudiya ba ta hanawa kenan ita ba ta toshe wannan kofar ba a littattafan kuwa ba zagin amirul muminina khalifa muawiya bai sa an zagi imamu ali ba bai tuhumi wanda ya ki zagin imamu ali ba sabai nawa ibnu jami'a da kansa yace da yawan su sabon manzon Allah suna kin imamu ali duk saudiya ba ta toshe wannan ba sai toshe hana zagin abubakar da umar da usman babu alifain saboda shi zagin ali a wurinku ba wani abu bane ba mun ji ta hana a zagi abubakar da umar da usman taslimul jadali me kuma ta yi akan hana cin mutuncin manzon Allah me ta yi akan wannan abubuwan da ake jingina manzon Allah na tawaya da na kasu da sauke darajar shi me ta yi akan toshe wannan rubutun da ake yana fitsari a tsaye yana kallon matan mutane yana ƙoƙarin kashe kansa suicide duk me ce akan wannan ta toshe wannan wannan kwama talar da kasanta da ake jingina maza Allah a littattafan da Saudiya kulli take ɗaukar kungilar buga su ana yada cin mutunci da kaskantar da manzon Allah kuma da sunan addini wannan ba laifi bane daidai kai tunda ta hana a zagi khalifa Abubakar da Umar da Usman amma a ta ci gaba da ba da dama ta saki mara ci mutunci a keta alfarma manzon Allah wannan ba kowa bane ba a wurinka so dama aqidar wahabiyanci shine ba manzon Allah ne a gaban su ba wannan waki yana tabbatar da haka wahabiyanci ba manzon Allah shine face ba a wurin su da haka suke fakewa da sahabbai sahabbai sahabbai suna yaudaran mutane ƙarya suke a sahabban ma zaɓe suke yi wa'inda suka ƙirƙiri wannan kuma sun ƙirƙiri wannan don su kare interest ɗinsu su ma'awiya ne suka kirkiri wannan hadisan na ƙarya aka cusa littafan musulunci aka kirkiri marawaita na ƙarya suka yi ta rubuce rubucen ƙarya wane falala kaza wane falala kaza sawabe kaza kaza aya ta suka akan wani suka kai dan su kare interest din su maka a taɓa su saboda barna da ta'annatin da suka yi a mulkin su amma sai a fike da sahabbai amma sahabbai ga wane da wane da wane yanzu da bakin shiga sun hana rage Abubakar da Umar da Usmanu sai ka sai nawan aliki ba a zagi a nan kasar a nan kasar duniya ta mu gashi nan mun taba sa a nan pejin mun sa baki bahaushe yana zagin imamu ali duk sauriya bata hana wannan ba sarki zaki samun kilib na gaba ba na so shi abin da yake faɗa sun kira shi ƙasarsu sun mu'amalance shi mu'amala mai kyau wannan wani abu ne akwai kirista misali america suna iya kiran ka su maka mu'amala mai kyau rasha suna iya kira ka su maka mu'amala mai kyau ba shi ke nuna sun fi musulmi kirki ba ba daidai ba ne yanzu don Allah mai hankali in ji wannan bai kamata ya mishi dariya ba wanda ya san zamani ya san sakafa ta addini da wayewa ya kamata ya maka dariya Don Allah annabi sarki zaki waɗanda ba musulmai ba nawa ka sani waɗanda su musulmai kirki za su lissafu akwai su da yawa ba za su lissafu ba ba musulmai bane ba amma a bangaren mu'amalar su sun fi musulmai dubbai sun fi su gaskiya sun fi su riƙon amana sun fi su kyautatawa ba za ka yi alƙawarin su ba za su saba ba yana daga cikin abin da aka shaidi bature da shi kafiri bature ba yahudi ko ba nasari. da wahala ga ya faɗa maka magana ga ƙarya ce da wahala ka yi alƙawari da shi ya karya maka musulmi nawa fa suke haka shikenan yanzu dan na zo na ce a wannan ɓangaren wanda ba musulmi ba ya fi musulmi kula da su nan ina nufin na ɗaukaka shi akan musulmi musulunci daban dama bai ba musuluncin bane ba shi yasa har wannan musulmin wanda ba musulmi ba ake ganin ya fi shi koyarwa musuluncin ce ya jefar wanda ba musulmi ba ya ɗauka musulmi aka sani da gaskiya da riƙon amana sai ya jefar wanda ba musulmi ba sai ya riƙe musulmi aka sani da adalci me yasa kasashen da musulmi suke zaune lafiya saboda kwatanta adalci wanda ba a samun shi a kasashen da ake ci musu na musulman suke cikin bala'i da musifa saboda ba sa kwatanta adalci wanda adalci koyarwa musulunci ce amma musulman suka jefar waɗanda ba musulman suka ɗauka suke zaune lafiya so dan Dr. Gumi ya zo ya ce mu'amalar da aka yi da shi ta fi mu'amalar Saudiya kenan ya yana nufin kuma a wurin ka yan shi'a kafirai ne kenan ya fifita kafirai akan musulman Saudiya baka yi mishi adalci ba ba kuma haka yake nufi ba sannan zancen ka cewa babu ne za a ce wanda ba musulmi ba musulmi wannan ba gaskiya bane ba wallahi waɗanda ba musulmi ba da yawa sun fi waɗansu wanda suke su musulmi gaskiya sun fi su riƙon amana sun fi su cika alƙawari da yawa wannan waƙi din misra na zai tabbatar da haka eh. amma wannan bai nufi ba cewa da ba cewa aka yi kafirci ya fi musulunci ba babu yadda za a yi kafirce wa musulunci amma ana iya samun a mu'amala ko a wata wani janibi wanda ba musulmi ba ya fi kafiri wannan waƙi ya ƙaryata ka samun kilif na gaba ka zo kana ɗa'anin ahalin sunna da babban ƙasa wadda ita ce ƙashin bayan sunna saudiya nan da kuke gani ita ce ƙashin bayan sunna a duniya idan mutum ya soke ta to fa yana soke sunnan ne ko ya sani ko bai sani ba kuma har yanzu dai ba kamar Saudiya din kuma mu har gobe Saudiya ba ma za ta yi daidai da Iran ba bare a ce Iran ta fi Saudiya ba zai yiwu ba mutanen da suka buɗe kofa ana zagin sahabbai ana cin mutuncin addini asu za ka rika cewa sun fi waɗancan wannan babu babu babu tunani a ciki kuma ba daidai bane kuma dole a faɗa ba daidai bane dan babu wanda Mm. kaga yana ta maimaita wato Dr. Gumi bai ma tsaya ya fahimci me yake kiyayya ta rufe mishi zuciya bai ma tsaya ya fahimci me Dr. Gumi yake magana ba ba inda Dr. Gumi ya ce Iran ta fi Saudiya babu wani juz'i ya ɗauka ya ce mu'amalar da aka yi da shi a matsayin shi na malami Saudiya ba ta irin wannan mu'amalar ga malamai shi kenan fa kar ka daɗa rage amma bai ci Iran ta fita ba amma dai a wannan mu'amala ce ko Saudiya ba sa malamai irin wannan mu'amala din shi fa ya je Saudiya nan kai ina ka je me ka sani a Saudiya kamar yadda faɗa a farko hmm. amma wannan shine suka da'a ne an saki an saki ita ce jigon sunna ita ce jigon sunna wata sunna ba mu sani ba ba dai sunnan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam domin sunnan manzon Allah ba a cin mutuncin manzon Allah a cikinta ba ka samun sunnan manzan Allah take kaskantar da manzan Allah ba ka samun sunnan manzan Allah da take nuna rashin martaba da daraja ta manzan Allah wannan ba sunan sunnan manzan Allah ba duk sunna da ba kima da matsayi da daraja ta manzan Allah da kadarin shi za ta dauka ba wannan sunnan sunnan shedan ce ba sunnan manzan Allah ba ce ba mm. duk kungiyoyin ta'addanci da ka sani sarki zaki na duniya da ka sani dukkaninsu za a ga aƙidarsu ta saudiya ce Mm. wanda kake cewa jigon sunna nan a nan kasar kan mu tafi da nisa nan a nan kasar an yi Najeriya an yi Boko Haram kowa ya san shekau shugaban Boko Haram kowa ya san ya faɗa ƙure-ƙure shi wace aƙida yake yi littafan wani malami ya kirawo su ibn taymiya su muhammad bin abdullahi da su yake istidlali da su yake istishhadi su ne marja'in shi su yake komawa zuwa gare su duk yan ina ne aqidar su ta ina ce sun rufe kofar zagin sahabban manzon Allah amma sun kofe sun bude kofar cin mutuncin manzon Allah sun rufe kofar zagin sahabban manzon Allah amma sun bude kofar tozarta mutuncin manzon Allah kai da yake ba manzon Allah bane ba a gaban ku aqida ku ta wahabiyanci wannan ya maka daidai wannan ba komai bane ba wannan irin tunani ne wannan ya kai mai sunan malam samun kilib na gaba sarki zaki ba za a yi wani mujamala ba ana mai kara ba magana kara bane magana ake ta akida magana ake ta musuluncin ka cokat kai kanka can kaje kawo karatu suka ciyar da kai suka shayar da kai suka taimake ka kaje Saudiya ka gani Allah ya saka musu alkhairi jami'ar Madina a ɗauki ɗan Najeriya ɗan China ɗan Malaysia a bashi ci na safe ci na gaske a bashi na rana a bashi na dare a koya masa ilimi da aƙida da karatu lafiyayye ya dawo garin su kuma ya ci gaba da da'awa ai kaga alhamdulillah ku kasa kwana haka su ka waɗancan in ba shi an ci za ka taimaka ba ba abin da za su yi maka amma ya je gayyata su ya yau abin da ya yau daga cikin dai kwashe-kwashen da ya kwaso akwai wannan kurakuran kusakure ne da yawa kun ba daidai ba ne yawa kun ba wanda zai zo da irin wannan kurakuran mai masa kara ba a haka addini Da addinin ba nasu ba ne, kuma ba kayan gidansu bane kuma shi bai fi mu a musuluncin nan ba bai fi mu ba duka ɗaya muke <laughs> saudiya za ta kawo ɗan china ɗan ina ne ta ba su abinci safe da rana da mata koyar da su ta ba su ilimi lafiyayye mm. har su iya fahimtar ta'addanci a wannan ilimin lafiyayyen ne ake fitar da 'yan ta'adda mm. masha Allah ilimi lafiyayye da yake intajin 'yan ta'adda a duniya a iran ba haka ubangiji ya faɗa mana wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basar wal fu'ada kullun ulaika kana anhu mas'ula abin da baka da sani kada ka tsaya kada kai magana akan shi me ka sani a Iran Saudiya ma baka santa ba balle sana ka tsallaka Iran wai a Iran ba a haka in ba shi an ci zaka ba wai faɗa maka a ina ka karanta a ina ka sani hmm. bai kamata ka shiga wannan kuma tsaikon ba saboda kiyayya ga wanda ya je Saudiya ma ka ta shi amma kuma kana so ka tabbatar da wani abu kai yanzu a yadda kai kuma yana faruwa a Iran wa ya gaya maka irin ba a yin wannan ka je iran ka ga duniya duk kasashen da kake tsammani a duniya zaka samu akwai ɗaliban da suke karatu a iran inda ba ban san kuma wani waje inda zaka je ka samu hurriyar karatu a matsayinka na wanda ba ɗan shi'a ba kuma an san kai ba ɗan shi'a bane ba kuma kai karatun ka hankali kwanci amma yana gaya duniya wai sai wanda in ba shi an ci za karanta ba wai faɗa maka an ga ka shiranci kurin iran suke koyarwa idan kana zuwa kai ba dan shiya ba kuma su sai kai ba dan shiya kuma a baka karatu a kare a sallame ka. da daga in baka manta ba sarki zaki a wannan shafin na fada mm, mm Na taba fada mm. Wanda ba dan shiya ba an san kai ba dan shiya ba ka, waka. Kuma babu tsangwama, babu takura, babu habaici, kuma kai abin da kake so. Ka je ka riƙe hannunka, ka yi sallarka, ka gaya min wanda zai je masallacin su wahabiyawa ko a maka ko a madina ya sa turba a matsayin shi ɗan shi ce zai sallah a ka gaya min in sun isa su kawo mutum ɗaya wanda an san ɗan shi'a ne jami'ar madina ta bashi admission ba su isa ba tsakanin su da ɗan shi'a saboda kafirai ne a wurin su kamar yadda yake faɗa za mu je sai dai kisa sai tozarci sai wulaƙanci sai aibatawa amma ba su isa ba an san kai dan shi'a ne kana cikin hadari ai akwai yan shi'a mazauna ƴan kasar saudiya ya suke zaune wace irin rayuwa suke ka kwatanta su da ƴan sunnan da suke zaune a iran suwa suka fi jin daɗi suwa suka fi hurriya hmm. fasalu ahlal zikir in kuntum la ta'lamun in baka samu baka tambaya ka ji kuma musulunci ba nashi bane kai ma ai ba naka bane ba wa ya gaya maka ba wanda ya fi wani a musulunci wannan magana taka tana buƙatar dalili wa ya gaya maka a musulunci ba wani wanda ya fi wani alkur'ani ya karyata ka ko a cikin manzanni alkur'ani ya ga na wasu sun fi wasu tilkar rusul faddalna a ala ba'd a cikin manzanni ma wanda su ne jigon addinin ubangiji ya ce ya fifito su akan wasu a kun mutane ma ƙojiya ana samun fifiko a musulunci inna karmakum indallah a tuƙaku in Dr. ya fika takawa a musulunci ya fika ba ɗaya kuke ba in ka fi shi takawa ka fi shi ba ɗaya kuke ba so ana samun fifiko da takawa a cikin musulunci amma kana cewa wani duk ɗaya kuke wa ga maka duk ɗaya ake a cikin musulunci ya kamata a koma yi karatu samun kilim na gaba haka nan duk wanda suka yi karatu a misra tunda wuri ne ba karkashin shi'a yake ba jilluhum duk da akwai wanda ba sunna ba amma mafi rinjaye sunna ce zaka samu karatu ne yake da tsafta amma ba wanda zai je Iran ya wo karatu ya dawo da hankali shi wannan ma ai kaga ba karatu yayi ba ziyara kawai ya kai amma gashi ya rudi daga zuwa ziyara har ya rudi ba daidai ne ba kuma wallahi babu wanda ina faɗin wannan wallahi babu wanda zai soki Saudiya babu wanda zai soki Saudiya mu yi masa mujamala laifin su da kace gani kila wanda muka sani yafi naka amma dai mu alherin su ne akan idanunmu kuma shi muke gani ka duba yadda suke kula da mahajjata eh malam kamata ai ma karatu akan ayyukan da yan Saudiya suke musulunci ka duba yadda ake kula da haramaini ka duba yadda suke kula ba kasar da Saudiya ba ta ba taimako babu wannan kasa a duniya wanda Saudiya ba ta ba ta taimako me yasa za a dauki mutum a dauki sharrin sa na yana fadi waye za a ɗauki sharrinsa kaɗai ana faɗa ya tsira a cikinmu ku nuna man shi don Allah a ce sharrinsa kawai idan ana so a yi wa mutum adalci a auna alkhairinsa a auna me sharrinsa wanda duk wanda zai je iran yanzu duka shi ya rude su su sarki zaki yanzu su malam tayi da suka je Iran suka karatu duk ba su da hankali Wace duk wanda ya je Iran ya dawo za ka same shi ba shi da hankali Bwana ah, Liwa Shake yayo Kiyayyar ta motsa duk wanda ya je Iran ya dawo za ka samu ba shi da hankali Su malam tayi ga sako nan zuwa gare ku Alaliyu. <laughs> Allah ya gyara. Sarki zaki. Na shek. Ya faɗi cewa za ka je kai karatu, mm. kai wane ne me ake cewa eh, su fitar da malamai su baka ilimi mm. mai kyau. Amma bari fara da gabar ƙarshe da ya rufe da ita. Mm. Ya kawo ka'ida ya ce in ana sayawa mutum adalci. Shi ne me? a auna alkhairansa da sharrinsa ba a taɓa ɗan sharrinsa ba wannan gaskiya ne hmm. dole za a faɗa sharrinsa don ba wanda baya ba shi da sharri ba zai kai ba tunda ba masumi hmm. kamar yadda saudiya ba ya bace haka iran ba ya bace ba amma da Allah muna tambayar ka mai sunan malam kana faɗan alkhairan iran ko iran ba ta da alkhairai ba ta da alkhairi ko ɗaya da za ka faɗa ita a ka'idar mm. da ka faɗa Saudiya tana ba da taimako ba inda Saudiya ba ta ba da taimako a duniya haka ya ce amma bai faɗa mana wani taimako ta bawa Falastinawa ba mm. wani taimako ta bawa Gaza ba da tawatiri makiya da masoya sun tabbatar yanzu a duniya babu ƙasar da take taimakon Falastinawa sama da Iran Allahu akbar ruwaya mutawatira la gubara alaiha hmm. su ba su training su ba su abinci su ba su kuɗi su ba su makami su yi musu addu'a babu sama da Iran ga wani taimakon da Saudiya ce musu kace ko ina juna tana bayarwa hmm. in ka ga Saudiya ta ba taimako a wani waje interest ɗinta ne ba interest ɗin musuluncin bane ba in interest ɗin musulunci ne ga raunana kowa ya san wa'annan ɗan Falastinawa ba 'yan shi'a bane ba me yasa Saudiya jigon sunna wannan an taba ta an taba sunna in aka yi da'anin ta an yi da'anin suna ga 'yan sunna suna cikin bala'i sun ki taimakon su mm. wai sarki zaki ka san cewa dakarun yaman da suka hana so jiragen ruwa a kaiwa isra'ila abinci da sauran abubuwa suka ta kama jiragen ruwa sun hana saudiya la yaman akwai wasu dakaru Yaman, okay. A Yaman wanda suke tare jiragen su. Na'am, na'am, na'am. Ba sa bari su wuce, ba ya dama yanzu jirgi ko na Amerika ko na ne su wuce da kaya zai kawo Isra'ila. Sai sun kama shi. Na lillahi na ilaihi raji'un. Dan su azabtar da Isra'ila. Na'am. Mm. Yanzu ka san me ake yi? A'a. Yanzu a jirgi za a ɗauki kayan a kai Dubai. Daga Dubai a kawo su Saudiya. Daga Saudiya a kai su Jordan sannan tsallaka da su Isra'ila. Allahu akbar. Wayannan su jigon sunna fa kenan. Sun mm. ba da kofa sun bude bodar su ana kai wa Isra'ila kaya da abinci da magani don su ci gaba da kashe Falistinawa kuma 'yan sunna. Mm. Wannan fa jigon sunna da ake zance. A shiga Dubai, a zo Saudiya, a kai Jordan, Jordan tana da boda da Isra'ila sannan kayan su shiga. Saboda sun san in suka biyo ta ruwa, wayannan dakarun ba su bari su wuce ba. ina sunna take wata sunna ce wannan akwai magana ta taimaka Isra'ila mm. ina aka samu wannan sunna din mm. kuma wannan kamar da yake ta maimaita da'an da'an an sauki Saudiya an sauki Sauniya ba za ka gane sosai ba sai in na turo maka clip din kaji maganin shi Dr. Gumi sai ka rasa ina su kanye Allah ya kyauta samu na clip na gaba sarki zaki ya kamata mutum in zai faɗi magana ya adalci bai wa kai ma a ce kaje ƙasa su baka abincin safe su baka na rana su baka na dare su daunoyinka ka yi karatu kuma ka zo ka zage su kai baka kyauta ba eh baka kyauta ba kuma ba daidai ba ne, kowa ya kai kuma ba haka ya kamata ba wannan saudiya da yi ni a fahimta ta ba a taɓa samu waɗanda suka mutunta Sheikh Abubakar Mahmud Gumi ba kamar Saudiya hatta tafsirinsa su suka ɗauki nauyi aka buga shi ko ba haka ba suka kuma yaɗa shi kuma ba a taɓa samun inda aka ba malam lambar girma aka mutunta shi kamar saudiya ba to bai ko kamata a ce zuri'arsa ce ɗaya daga cikin zo yana soke su ba in ma suna da kuskure sai ka ɓoye ka je ka same su ka gyara musu kai kana cikin mai ɓoye kuskurensu amma ba ɗa'aninsu ba kana yaban 'yan shi'a wanda mu magana ƙaunar wahidan a wurin mu 'yan shi'a kafirai ne sai dai a yi haƙuri mu mun kasa ma yadda musulmai mu kaula wahida ɗan shi'a kafire ne dan babu yadda za a yi ba yadda ka bullo min da dan shi'a ni dai a kafiri nake kallon sa sai dai kai hakuri kila fahimta ka tana da sauki ba abin da ya dama da ɗan ɗariƙa da matsalolinsu ba suka damu na ba kamar dan shi'a wanda na san wannan dan shi'a arne ne a haka muke eh a haka muke da shi haka ni tsakana da dan shi'a ba wani mutunci ba mutunci tsakana da shi'a yawwa yana mun kallon biri ne na mai kallon ayaba <laughs> To, mai sunan malam, duk da ka ce tsakanin ka da 'yan shi'a ba mu mutunci, ta ɓangaren ka kenan mu za mu mutunta ka, da mu aƙidan mu da addinin manzo sallallahu alaihi wasallama ya koyar da mu mutunta hatta wanda baya ganin girman mu, hatta wanda baya ganin mutuncin mu, hatta wanda bai ɗauke mu a matsayin musulmi mu haka musulunci ya koyar da mu, haka a'immatu ahlul su koyar da mu, da haka za mu mutunta ka. shi yasa ma na ce maka tun farko ba zan maka da usulubin da kai mana magana ba saboda mu ba ce mai maka irin wannan mu'amalar ba za mu mutunta ka a matsayinka ko ba komai kai shugaban wasu ne an koya mana aqidan mu mu mu shugaban mutane ko da ku kafirai ne ko ba komai kana karanta alkur'ani ko ba komai akwai sunnan manzon Allah da magani a zahiri a jikinka ga sunna nan ka tsayar kana rige mu wannan ya isa kadai mu girmama ka balantana kuma kafirta la ilaha illallah muhammadur rasulullah amma kai tunda kafare ka dauke mu sarki zaki ba su ne suke cewa wahabiya ba sa kafirta mutum saboda kaba'ira ba hmm, babu kafiri ta ayini sai dai a ce aiki kaza kafirci ne ai sun shafa faɗa wannan da Allah zagin sahabbai ba kaba'ira bane ai mun kafirta ne saboda zagin sahabbai ko sosai kaba'ira ne na'am wannan sai sa baka hmm. dama ka kafirta mu da bayira? yanzu da ma kai ne ka gane cewa mu yan shi'a kafirai ne amma su wa'anda kake karewar duk shekara sai sun ba nan kafiran biza sun je aikin haji sarki zaki dama kafirai suna zuwa aikin haji to gashi nan dai duk shekara fa wannan saudiya da yake babatu akan ta yana kare ta yana ta da jijiyar wuya wai an soke ta duk shekara ba sai ta ba da biza ga Iran wa'annan kafiran kuma su zo don me ya ba su biza dan su zo su yi aikin hajji aikin hajji dama na kafirai da musulmai ne ko ko ita Saudiya bata gano kafircin su ba malam Ibrahim Aliyu mai sunan malam na Kaduna kai ne ka gano kafircin su haka na kaulan wahidan kafirai ne arna kai ne kai karatu a Kaduna su malaman naka na Saudiya ba su gano kafirci ba suke ba su izinin su je ko ku taqiya suke yi dama ana taqiya a wannan aikin an yadda cewa kai ba musulmi bane ba kuma a ce ka zo kai aikin haji ka je ka ziyarci makwancin manzo sallallahu alaihi wa sallama duk ya ya halitta dama a wahabiyanci ai haka hmm. ina hankalin mutane ke afala ta aikilun ku rika tunani yanzu wannan magana goma ta kana kare saudiya saboda yan shi'a kafirai ne a dai lokacin dai kuma Saudiyya tana mu'amalar su mu'amalar musulmi me shaida tana daukar su a matsayin musulmi duk shekara za ce ku zo ku yi aikin hajji wannan kawai ya isa dalili akan cewa suna kallon su a musulmi domin mu gani suna ba waɗanda ba musulmi ba dama su zo aikin hajji ba amma kana kafurta mu saboda kana da wuta kana da aljanna fine babu laifi wannan shine addinin wahabiyanci na sha faɗa wannan duk aƙidar da kake wallahi ka gaba wahabi bai kafirta ka ba ya yadda da aƙidar ka wallahi ka tuhume ta wahabiyawa yanda ka san yahudawa haka suke walantar da ankal yahuda walan nasara hatta tattabi amillatu ba za su taɓa yadda da kai ba in ba su kabu ba in dai ba su kabu wallahi ba sai da kai ba wahabi wahabi yanda ka san ba yahudi haka yake duk da ka ji ba wahabi yana yadda yana yaban aqidar ka wallahi maslaha ce ka bincika ka ji akwai matsala amma ya kafirta ka ya kore ka to ka samu tsawon akan daidai kake saboda su ma'auninsu daban in za magana kare mutuncin manzan Allah da darajar shi su za suna ɗare ɗare suna baya baya a ina za ga gaban su shine abin da za a kambama a ɗaukaka a ƙaskantar da manzan Allah don haka za su ce maka manzan Allah yana tsayawa ya kalli matar wani ya sha'awarta wannan hadisi daidai ne amma ba su yadda ka ce musu manzo Allah yana tafiya girgije yana masa inuwa ba wannan hadisin da ifi ne wannan fa darajar manzo Allah ya fito da ita wannan kuma kaskantar da manzon Allah aka ka jingina don mahaifinka aka jingina mishi wannan tabi'a zaka ji a ce daga cikin ɗabi'un mahaifinka shine yana fitowa kan titi yana kallon matan mutane ba kurin ordinary kallo ba kallo na sha'awa Sha'awa da sai ta kai ya koma gida wajen iyalinsa akwai wanda zai a jingina mahaifinsa wannan amma an jingina manzan Allah sun ce magana ta inganta amma an ce ga manzan Allah yana tafiya girgije na musulmi sun ce hadisin da ifi ne yana tafiya yana ba da labarin abin da ke bayansa da ifi ne ba a ganin sawunsa da ifi ne Allah yana sanar da shi gaibu ya faɗa maka abin da zai faru da ifi ne duka sun ku duk wata falala da za ta kima da matsayi da kadari na maza za ga sun yaƙi wannan abin amma duk abin da kar sun kama ma shi sun inganta shi wallahi ka kula da shi da kyau za ga cewa akwai cin mutunci akwai kaskancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki wannan abin da za a jingina wani daga cikin su sai ya ji babu daɗi wannan fa yace Saudiya da kake ta kariya ma su mu ba za mu kafirta ka ba dan duk mi kalmar shahada a wurin mu ba kafiri bane ba musulmi ne kamar yadda kai kafirta mu ba mu da mutunci ba mutunci tsakanin mu da kai mu akwai mutunci saboda kana da wilayar kalmar shahada ko wanda ba shi da kalmar shahada a wuyansa mu akwai mutunci tsakanin mu akwai inda aka ce mai mu'amala cikin mutunta da girmamawa ita ce koyarwa alqur'ani ita ce koyarwa hadisai da kake ikirarin kanabi. bi samu ne na gaba sarki zaki da ya abin nan wani yana ganin karatu na a manara gidan tibin manara dan shi'a ya nemi lamba ta ce malam ina so mu yi muƙabala na ce akan me akan me kake so mu yi muƙabala wai yana so ya muƙabala wai ya ga kamar ban fahimci waye sahabi ba na a to ai matsalar shine kai addinin ka daban nawa daban dalili kuwa ni a musulunci qur'ani ya cika kai kuma a addinin ka alqur'ani bai cika ba cewa qur'anin da jibril ya kawo ba haka kuka faɗa littafin ku ba cewa abin nan ne menene eh, eh, eh, aya 1018 ne kaga bata min lokaci zakai ni ma zan bata ma lokaci kawai ka yi harka gaban kan yitawa yanzu lokacin da zan yi ina nazari na tsaya na jayayya da wannan da me zai canja tun da ya riga ya shiga business na shi'a business ne ya riga ya shiga ba da ka iya da shi ka ci gaba da wa'azi yana da rabon shiriwa shiri in bai da rabo ka rabu da shi wala tujadiluhum kan ma ku tsaya jayayya da su to kaji su wani abu da na manta na sarki zaki ah. yake cewa ai Saudiya suna ba da ilimi mai amfani yanzu ka kalli irin su Dr. Sani Jan Lemu, Dr. Abubakar Birnin Kudu, ya ce duk wanda za ga malamai ne nutsatsu waɗanda suke sun dawo da ilimi, amma an kaje idan ba za ka dawo sai maka da hankali. Amma akwai abin da ya manta sarki zaki. Ka san me ya manta? Mm. Da ya tashi lissafa malaman nan masu hankali da suke zuwa Saudiya su dawo sai ya manta bai lissafa da Dr. Abdulaziz Idris dan shi ba. Wa kenan? Shi wannan malamin. ya ce duk wanda ya je saudiya ya dawo za ka samu ilimi ne mai tsafta ake bashi nitsatse amma dakta tashi kuma fa shi ma nitsatse ne <laughs> ah. shi ma kharij ne na jami'ar madina wannan ah. jami'a da kake tunkawo ta fitar da irin su dakta sani rijiyar lemo nitsatsu masu ilimi su suka fitar kuma da irin su dakta iris abdulaziz wanda kowa ya san tashancin da yake da sunan sunna 'yan mm, gari kenan. Ba wanda ya ba wanda ya jarci wannan. Da. Na ɗauka za ka kawo nan ka ce ga irin su Dr. Rijiyar Lemo, ga irin su eh, wane ne ake cewa Dr. Birnin Kudu, ga irin su Dr. Abdulaziz Dutsen shi. Ya kamata ka kawo shi a lissafi domin shi ma anan ya fito. <laughs> na bi dal, kitabi wa na bi ba. Sai ya kawo wanda yake so sai ya kawo ɗaya bangaren. Ya kamata ka kawo ɗayan. kuma kamar na faɗa duk wayannan aƙidoyin da suke kafirta mutane suke kishirwa jinin mutane suke kashe musulmai suke ta'addanci duka za ka ga masajid da marajid din su shine na wahabiya ibnu jamiya ne da muhammad bin abdul wahab lagayr tushen ta'addanci yana koma zuwa gare su ne wannan jami'ar da kake kawo da ita ai an girmama gumi bai ga inda aka girmama mutum ba sama da me ake cewa gumi ba sarki zaki akwai wata magana da ya faɗa mai haɗari eh kamar yana jin ko ka sa clip din ko akwai sauran clip ne a nashi na ƙarshe na sa nashi ya gaya to ina jin mun wuce shi eh wato wai mutum bayan da za ka girmama mutum amma wai na so yana cewa mu sun an girmama Dr. Gumi wanda shi ma wancan malam komai da ruwanka na Kaduna shi ma ya faɗi irin wannan oza na'am cewa bayan da za a yi ka an girmama shi shi a matsayin shi na malam Dr. Gumi kenan. Eh. Amma kuma sahabbai ai sun fi mahaifinsa. Su kuma ana cin mutuncin su a Iran. Da yake ba da misali yake cewa babu yadda za mutum ya ce kai mutumin kirki ne ya girmama ka amma yana cewa mahaifinka mutumin banza ne wanda zai faɗa maka wannan ya raina maka hankali. Mm. Kaga a hankalci haka ne sarki zaki. Yanzu sarki zaki kai mutumin kirki ne amma babanka ba mutumin kirki bane ba. Kaga ai makul haka ne ko ba haka ba na'am sarki zaki ka san hadarin wannan maganar kuma da cewa manzon Allah ba shine a gaban su ba wahabiyanci wannan maganar da yake cewa in an faɗa masa an rena masa hankali wannan maganar da yake ya da cewa in an faɗa mutum ba daidai bace ba ita suke fada wa manzon Allah fa sallallahu alaihi wasallam ko ba su suke cewa manzon Allah shi yafi kowa ba amma mahaifinsa mutumin banza bane ba mm ba ka suke cewa ba mm manzon Allah mutumin kirki ne annabi ne ya fi kowa kaza su ci kammawa kamar gaske amma kuma mahaifinsa mutumin banza ne su sun yadda su faɗa mana wannan mu yadda mu ce rainin hankali bane ba amma shi an faɗa masa a kansa rainin hankali ne in an faɗi wannan a haƙƙin manzon Allah ba sa jin komai daidai ne gaskiya ne ya tabbata amma in an faɗa a haƙƙin wani wannan kuskure ne ya da ƙa'ida dai sa babu yadda za a mutum ya girmama ka amma ya ci mutuncin mahaifinka ga suna girma manzon Allah amma suna cin mutuncin mahaifinsa ko ƙarya aka yi musu an girmama gumi sai me in an girmama gumi sai me ba a girmama Ronaldo a Saudiya ba taro da girmama da aka yi wa Ronaldo da karama shi da aka yi ba a yi wa marigayi Abubakar Gumi ba to sai me da an girmama shi wanne sai ne cewa musulunci suke Kulab kulab nawa aka bude? Gidan rawa nawa aka yi? Taron mawaka fitsararru na duniya a gaito suka zo kasa mai tsarki din. A nan za ka ce su ai ba a maka da Madina aka yi ba, ai a riyad aka yi amma dai duka Saudiya ce ƙasa mai tsarki ce. Sai mu ce maka mu ma wannan tozarcin da kaskancin da suka da kake cewa ana yawa Saudiya ba maka da Madina ake yi ma, Suriya da ake yi wa. Mu baka amsa. duka ba Saudi an yi wannan yanzu wani abu da na karo shi sarki kina na tuntu maka hoton mu sani ko kasai na rahoton BBC okay gashi nan yawa sa mana shi mutane su gani da na san yayi yawo sosai a Facebook za bude shagon me? <laughs> giya giya za a halatta sai da giya yanzu da giya okay na farko ga shagunan giya saboda su rika siyewa da yan diplomasiya na kasashen wanda suke zaune a Saudiya suna da su je wuraren sai giya su sha a ƙasa mai tsarki a jigon sunna a tushen sunna wannan jiya BBC ta saki wannan labarin jiya jiyan nan a jama'a ku akwai na cikin malam wato jiya jiya jiya, nan kenan hmm. shayi jiya jiya jiya, nan aka yi wannan jiya jiya wannan ba wai wajen goma bane jiya BBC suke wannan labarin hmm. za su ba da dama yanzu a buɗe shaguna na sai da giya saboda me saboda yan gashi nan Saudiya za ta bude shagunan sai da giya wannan ba ba yan shiya bane suka saka BBC ne sai ku fito ku karyata su ku ku zo ku yi raddi ga jigon musulunci ga jigon sunna wanda yan an soke su musulunci aka soka ga abin da za su yi akwai matsala banda fa club club da aka bude wanda kowa ya gani a baya gidajen rawa da aka bude yare aka gayyato su fitsarar duniya ta shaida wannan ba wani abu bane ba sabo muke faɗa ba sharri bane ba kaki bane ba tushen sunna suka yi wannan wata sunnar ba da sunnar manzon Allah ba maza da mata mata babu hijabi an girmama gumi an yi wane ne ka je ga yadda aka girma Ronaldo da je Saudiya ka je ga masaukin da aka bashi ka ga yadda ake karrama shi suka bashi dama ya zauna da karuwarsa da sunan mata wani dokar Saudiya ce ba a yin haka amma aka karya akan shi amma ba duk wannan ba sa magana duk abin da Saudiya take yi ba za ka ji sun fito sun faɗa ba sai yanzu kawai saboda mutum ya ji ya ga wata mu'amala da aka yi da shi wata sha bamban da wacce ya sani a wurin Saudiya ya faɗa shi ne aka tada jijiyar wuya ai suka Saudiya ake so a yi ai shi an ci ake so a kawo ai kaza ake so a kawo saboda kurin alkhairin shi a ya bayyana kuma wani abu da bu sani ba sarki zaki wannan alkhairin wallahi alazim ina maka rantsuwa da Allah ba su wa'annan malaman da suke magana ba ko shi birnin kudu ko malam komai da ruwanka na kaduna ko shi malam mai sunan malam din ko ibni taymiya zai dawo yanzu ya je ya mu'amala da irin wallahi tallahi siya da cewa mu'amala ta mishi a rai. ƙarshen wahabiyanci dai kenan saboda me mu'amala ce da ta babbago ta samu asali daga ɗabi'un manzan Allah da ahlul baiti haka manzan Allah ya rayu ƙarya kake ka samu maƙiyin manzan Allah ya ce manzan Allah bai da mu'amala sai dai ya ce bai da abin da ya zo ba duk kafiran maka duk ƙiyar suke manzan Allah sun yarda yana da gaskiya sun yarda yana da amana sun yarda yana cika alƙawari sun san yana da kawaici sun san yana da zumunci a mu'amala ba sa sukar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda Allah ne ya tsarkake shi ya ce wa innaka la'ala khulqin azim duk makiyansa sai dai su ce ah, a mugu mai da abin da ka zo ba ya saba a Ina. kurin da gangan su ki amma ba wai dan yana da wani gibi na mu'amala kuma duk wanda ya mu'amala shi ya ji daɗi tarihi ya rubuta mana kafirai ne za su tafiya ba za su ba ƴan uwansu kafirai amana ba su kai manzon Allah haka manzon Allah yake haka ɗabi'un ayyuka albayti suke suna mayar da makiyansu su zamanto masoyinsu daga ɗabi'u da yawa daga cikin wanda suka musulunta ta mu'amala suka musulunta haka addini yake wannan shi ne cewa turba ce ta addini na gaskiya kyakkyawan mu'amala da musulmi da wanda ba musulmi ba ba lalle sai dan aqidar ka zaka girmama ba ba sai dan mazhabar ka ba ba sai mai fahimtar ka ba ba sai mai kalmar shahada ba in dai mutum ne Imam Ali ya gaya mana imma akul laka fid din aw nazirul laka fil khalq ka girmama shi ka mutunta shi kowa sun Iran sun san Dr. Gumi ba dan sunna bane ba dan shi'a bane ba bai da alakar shi an ci ta nesa ko ta kusa bal sun san maganin aƙidar shi fahimtar su akan yan shi'a amma saboda wani abu na maslaha musulmi ga baki ɗaya suka girmama shi suka karrama shi passport ɗin shi da bakin shi ya faɗa passport ɗin shi da zai shiga ba a buga mishi shiga ba a buga mishi fita ba kamar ya je unguwarsu ne ya dawo eh da bakin shi ya faɗa zaka ji a kasit ɗin ka kalli dai girman shiga ƙasa da ƙasa daga Najeriya da ya je amma suka ce ka buga mishi komai a fasu haka ya shiga haka ya dawo kamar da ya ga duniya je zare ya dawo ne hmm. an taɓa mishi irin wannan a Saudiya? Sun san malami ne, sun san ɗalibinsu ne, amma in zai shiga sai an buga mishi shiga, in zai fita sai an buga mishi fitowa. Ire-iren wayan na ne ya yace irin mu'amalar da aka yi mishi dan yana malami, malami baya samun irin ta a Saudiya. Shine suka Saudiya, shine za a ci mutuncin sunna, shine za a ruguza musulunci, shine ana shinshinan shi'anci. Kuma ka san wani abu da zai baka dariya sarki zaki? wallahi inda za gane wahabiyanci aƙida ce da a gina ta akan tubalin dusa tubalin toka wannan magana da ta jijiyoyi da suka da hankalin su ya tashi idan har irin mutum irin gumi dr gumi da ya yi karatun boko ya yi zamani ya kai kololuwa ya yi karatun addini ya kai kololuwa dakta ne sun yadda in ana gadan ilimin za a ce ya gada yana da shekaru amma ana jin tsoron ya yi mu'amala da 'yan sha'awu don ka a canza masa aƙida kai ƙasar babbe aƙida ce idan har da tugumi ana jin tsoron wai za a canza shi a mai shi dan shi'a saboda kurin ya je iran ƙasa da sati ɗaya shi ma kansa ana jin tsoro ina ga dan firamare a cikin sunanci wannan yasa ba sa su ku karanta littafanmu wannan yasa ba sa su ku tattauna da malamanmu wannan yasa suke kore mu daga gare ku ya ku al'umma dan kar ku ji gaskiya saboda sun gina aƙidar su akan tubalin toka ne kun ji kunya wallahi idan har irin su da gumi kuna jin tsoron wai kai a kwace shi wallahi azim sarki zaki wanda ya firamare a shi'anci idan zai shekara talatin a saudiya ko ɗar ba za mu ba don mun san wallahi ba a isa a canza mishi aƙida ba firamare kawai muna da wannan yaƙinin muna tukan kirji akan wannan muna ga duniya ɗar ba ma yi saboda mun san foundation ɗin da muka yi ba ma tsoron wani zai yaudare shi ko ya mishi wayo hankali kwanci za mu bacci ya je ya mu'amala da kowa mun san zai dawo lafiya amma irin su dabta Gumi kuna jin tsoron mu'amalarsu da 'yan shi'a dan ka a canza su dan ka su ɗauko kwangilar shi'a kan wasu irin aƙida ce wannan raunin ku ya bayyana wallahi raunin ku ya bayyana kun yi gini akan toka da kuke jin tsoron lalle in mai diga ya zo yadda ka zai faɗi ne wannan ginin amma mu da muka yi gini na bulo muka yi gini na karfe muka narka muka zuba ba ma jin tsoron mai diga ka zo ka daka in ka isa hmm. shi sa muka ce kofar a buɗe take ka zo a tattauna in dai magana ce ta ilimi in dai ku rijali ne abin da ya kamata ku zo kenan ba ku hana mutane zuwa Iran ba ba ku hana mutane kallon karanta littafansu ba ba ku hana mutane sauraron malamansu ba ai ana zagi da wata kida wai ana zagin sahabbai kan ku saurari su zagin sahabbai suke sahabban nan ya babanka ya babarka amma cin mutuncin manzon Allah da kaskanta manzon Allah kun fi kowa zakewa a ciki shi wannan ba laifi bane ba kuna fakewa kuna yaudarar mutane da wai ana zagin sahabban manzon Allah saboda ƙarya da yaudara da makirci yanzu dai irin su gumi dakta a sunna kariji jami'at saudiya jami'atul islamiyya amma wai ana jin tsoron wai zai zama ɗan shi'a kai wata irin aƙida ce mai rauni wannan wallahi an ji kunya sannan duk ka san me suke gudu kar mutane su fahimta shi sa kullum muke musu godiya Allah ya saka muku da alkhairi ku ci gaba da mana sharri da ƙarya da ƙage wallahi aiki kuke mana kun sani ko baku sani ba domin mutane kullum fahimta suke shi sa na dauko wannan clip din wata mata wanda shi ma jiyan nan aka ta sike shi ita ma ita ma ka ji yanda Allah ya taimake ta albarkacin sukan shi da yake ita ma sa mutane su ji jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to zan yi wata 'yan magana dai gajeruwa ba doguwa ba amma ku yi haƙuri duk wanda ta yi wa zafi ya yi haƙuri amma an ce ita gaskiya dama ɗaci gare ta in ka faɗe ta wani ya ji daɗi wani ya ji haushi to tsakani da Allah a yau ni dai zan faɗa ko da za a tsitsi ne mini ko a yi gusgusu da nama na sai na faɗa wallahi yan hizbullah Allah ya muku albarka Allah ya ƙara ɗaukaka Allah ya ƙara basira ai ni da na ji ana ta sukan shi a shi a shi a shi a shi a wallahi tallahi na aza wani mugun abu ne wai sai yanzu ne da wannan abin ya taso sai na ga cewa shi addinin Allah ne ake ɗaukaka kalmar Allah a cikinta wayanda suka ɗauka abin suka sa cikin zuciya kaga masu gidan Allah kaga masu gidan Allah ina masu zagin shi a irin 'yan izala da sauransu to ba izala ba ɗariƙa ba 'yan salakuki ko 'yan wane ne na rantsi da Allah na rantsi da Allah duk 'yan hizbullah sun fiye muku ne sun fiye muku sun fiye muku a guri na wallahi saboda 'yan hizbullah su ne waɗanda suke rike addinin Allah da muhimmanci waɗanda suke ɗaukaka kalmar Allah suke aiki domin Allah domin ci gaban addini amma wallahi izala yanzu na tabbatar da izala kwangila ce ko 'yancin kuɗi ne ina naira za ta fito idan 'yan izala nan yake ina kobo zai fito idan 'yan ɗariƙa nan yake kai duk wasu addinai abin da nake la'akari da shi duk inda aka ce yau ga naira goma za ta fito a gurin to wallahi ƙafanku yana rige-rigen zuwa gurin tanko yana rigirgin zuwa wurin amma ban taba ji an ciyo ga wani hidima da ake a ciyo ga shi wani dan shi'a ya tashi ya je gurin ba wallahi kai ni yanzu na yadda da a wallahi shi'a gaskiya ce duk wanda kuma ya fasa zaki na na ci kundin durin shi kowa ne ne kowaye ya fasa zagi na kan wannan magana uwar da ta haifi uwar shi ma uwarta shi'a gaskiya ce na tabbatar da shi'a gaskiya ce suna la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suna kiran sallah kamar yadda kuke yi suna sallah kamar yadda suke yi tun da aka fara wannan abun ba mu so na yi magana ba ina bibiyan su ina bibiyan su ina ganin duka abubuwan da suke wallahi na tabbatar da su kadai ne suke iya ɗaukaka kalmar Allah su fito su yi tun da ake wannan abun ban taba ji yan izala sun ba ma musulun suke iya ɗaukaka hmm. na'am shek sarki zaki bana ganin ah, ka a baka gani na eh a ah, ta hakuri ba ni sakan tsaya wajen ka yi duhu tun ɗazu Assalamu alaikum. Yawa yanzu yanzu ka fito. Ah, ɗazun da video ke tafiya duka ni na ganin ku. Ah, ni sannan aka ma ko ka rufe ke mana ne kana wani abu. Ah, sai na gani network ke kawo matsala kenan. Na amma ni lalle ba Allah. Sarki zaki to irin wannan suke jin tsoro. Kaga wannan ba karatu ce ba abubuwa da ya ta faɗa kuskure ne. Mm. amma zagin da ta ji ana yi wannan yasa ta tafi bincike ta ta bincike ta ta bincike har ta gano abin da ta gano ta hanyar da ta gano tare da kurakuran da ke cin abubuwan da suka ta faɗa mm. amma mahallin shayi shine irin wannan suke tsoro dan me mutane suke fahimta wannan zagin da kuke yi da yaya ta shi ke tura mutane masu hankali masu rabo su je su bincike su gano gaskiya kuma wallahi da wannan bakin cikin da shi za ku mutu shi an ci kamar yadda ka faɗa da bakin ka yana ci gaba to ya ta ci gaba kenan har illa masha Allah wa makaru wa makar Allah wallahu khairul makirin kuna naku ne Allah yana nashi yuriduna ay yadfi'u nurallah bi afwahihim wa yaba Allah illa an yatimma nurahu walau karihal kafir sun so su rufe hasken Allah da bakunansu da kage da yarfe da sharri amma Allah ya ki yadda sai ya cika sa ko kafirai ba sa so wallazi asana rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhiru al-din kulli walau karihal mushrik haka ka'idar Allah take so ga ba ku hutar da kanku in ma ku mutar da kanku za ku ta azabtar da kanku aiki kuke mana kun sani wallahi ko ba ku sani ba kage da sharri da yarfe ba zai kai ku ko ina ba kuma raunin aƙida ku ta bayyana lusarancin ta ya bayyana rashin karfin ta ya bayyana da har irin su Dr. Gumi ga ilimi ga shekaru ga wayewa amma ana jin tsoron kai mu'amala da yan shi'a kai ka san ba ta da ƙarfi wanda mu ɗan autan cikin mu in zai shekara a cikin eh, a cikin sau jami'atul madina tsakiyar jami'ar madina shekara talatin wallahi kila su ba ma wani abu zai same ta hankali na mi bacci ba ma tsoro saboda mun san me muka bashi mun san akan gaskiya yake kamar musulmi ne na gaske ka kai shi tsakiyar isra'ila ka san babu da zai canza mishi aƙida amma rarraunan kafiri in ka ɗauko shi kawo shi tsakiyar musulmi ko mu'allafatu qulubum ne da mu'allafatu qa'idan mu'allafatu qulubum ne sai an mai da shi ya zama musulmi dole su ji tsoro wannan yasa suke jin tsoro suke hana mutane sauraron mu suke hana mutane tattauna da mu suke hana mutane bincike suke hana mutane wato kallon abu da idan basira ake musu tunani ake kage su ai suna cin mutuncin manzon Allah ai ba su yarda alqur'ani kamar yanzu dai wannan mai sunan malamin wai ba mai da alkur'ani ba wani ya kira shi wai a waya ya ce zai mukabala ya ce to ai kai addinin ka daban abin kunya abin dariya hadisan tarifin alqur'ani suke cikin bukhari da muslim malam bai san su bane ba wayannan ruwaye na tarifin qur'ani kurin shi shi'a suke Ha ba malam miyo kan ma'adalci mana akwai su abin da ke gidan kaura shi ke gidan goji yanda wasu ruwaye allittafan suka karyata cikin alqur'ani haka suka karyata cikin su kuma a cikin littafin ku cikin asahul kutub kuma bukhari da muslim Koko naku ne za su ɗauki tawili namu ba za su ɗauki tawili ba Koko naku ne za ku ci ba tarihi bane namu shine tahrifi afala ta'qilun Su mutane su waye su dawo hankalinsu su nutsu su fahimci gaskiya kar ka yadda wani ya maka tunani kada ka yadda wani ya yaudare ka da wai ana zagin Bai ƙarya ne shigo yi bincike gano zagin sahabban da kanka ba wani ya gaya maka ba kada da yaudarar kalmar zagin sahabbai a kange ka daga fahimtar gaskiya haka aka riƙe wa manzon Allah a je garin bakin hanyar shigowa maka kafare haka suka yi wannan makircin da farko an kai za su shigo maka sai su tare su a waje to akwai wani za ku gan shi yana wa'azi kada ku je wurin ma kada ku saurare shi kaza ne kaza ne a bata shi wanda bai da rabo bai yanta kansa ba sai ya zagaye ba ma zai bi hanyar inda manzon Allah yake ba domin sun san in yaje inda zai saurari manzon Allah minti da minti biyu sai ya shiga zuciyarsa amma wannan ya hana musulunci ɗaukaka ya hana musulunci bunƙasa ya hana a karɓe shi bai hana ba to wannan tsoron suke yi sun san in aka bari mutane suka fahimce mu mutane suka karanta mutane aka bar suka yi tunani da kansu za a gano cewa sun tona sun ɗora mutane ne a keken da sunan addini suna amfani da kalmar san manzo sunna ne don cimma manufarsu suna amfani da makamin zagin sahabbai ne don ɓata waɗansu amma a zuciya su ƙarya suke su ba shi bane ba sarki zaki in muna da sauran lokaci muna iya buɗe waya bidiyo sauran ok to ok na ita macen ne ko yau wai samun shi ita ma na manta da shi ta fita daga izalar sai mu ga yadda za ku yi wallahi ni da hakuri nake ina izala ce izala ce to daga yau na bar izala iza ba a yin ta dariƙa ba a yi na koma bayan yan hizbullah ina cin tare da su kuma wallahi da ina da halin zuwa inda suke na rantse da Allah duk bala'in da za a yi sai dai a yi shi da ni wallahi wallahi na gwammace in je in yi shahada. To, ta bar mu da kayan mu ɗari ka? Eh, izalin ma ta bari ba ta so duka. Saboda me ko iya iya abin da ta gani na ƴan Hizbullah ba fa karatu ba. Ba aya ba ba hadisi ba ba fa da malaman shi'a ta zauna ba sarki zaki ba da ɗaliba tana nan ne kurin a duniya take ganin irin gudunmawar da Hezbollah suke ba kurin wannan ne ya ji hankalinta mm. ina ga ta zauna da su ina ga ta yi mu'amala da su ta koma shiya ta bar izara eh, to wannan suke jin tsoro kuma wannan ya ta faruwa kenan mm. wannan ci gaban da kace to ga ci gaban nan na sa maka dai an bar izalar an komo shi'ar duk da cewa ita bata san ma me shi'an ba yanzu ta dauka Hezbollah ko shi kenan shi kenan ta zama shi'a <laughs> yan tana son Hezbollah ka gani To mutane fiyar su ce fikirar mutane ce su tafi zuwa ga gaskiya sai dai in ba su same ta ba ko kuma ta je musu baibai. Amma in dai gaskiya ta zo mutum daidai a lokacin da ta ce ta hanyar da ta dace wallahi sai ya karɓe ta in dai yana da rabo. Hmm. Shi sa ake ta kage mutane, ake ta kange su, ake ta sa musu gadoji da bakin fenti kada ku yi kaza kada ku yi kaza saboda sun yi kaza a faɗa maka wata magana wadda kana jin ta zaka ji ba ma ka so ka saurari mai wannan magana. Hmm. An kambawa maka sahabbai an ci kuma wannan shi ke zagin su ya za ka saurare shi karya wannan ka'idar ji zagin habar da kunnen ka karanta littafin ji daga malaman su tambayi abin da ba gane ba aurore maka za a gane karyar su alhamdulillah yana cikin abin da muke alfahari da shi kenan kamar yadda sarki zaki kullum kake faɗa wannan shafin ya mana gudunmuwa da ba za mu manta da ita ba mutane da yawa sun fahimci hakikanin me ake so a isa a shi ci. a daina wajen mutane zagin sahabbai in ka samu mutum yana zagin sahabbai fahimtar sa ce ba shi an ce koyar da shi ba ba kuma kai saka hana shi ba dan akwai masu zagin Allah akwai masu zagin manzan Allah kuma ba kai saka hana su ba so an samu zagin sahabbai wannan baka jingina laifin kamar muke ta faɗa dan mutum ya sha giya yayi yi tsata ya yi ɓarna ya fasadi ya alfasha da sunan musulmi baka cewa laifin musulunci ne musulunci bai koyar da shi ba musulunci yayi hani ne so ku zo ku fahimci shi an ce al'umma shari'a ce daga ubangiji su manzan Allah ya ban mana na ban muku abubuwan da in kun ba za ku bace ba bayana har abada kitaban lawo itilati ahlul baiti haka manzon Allah ya faɗa kada ku shiga gaban su kada ku zauna a bayan su domin sun fi ku sani manzon Allah duk ya faɗi wannan abin bai bar wannan duniya ba sai da ya bar mana komai baro ɓaro filla filla yadda zamu yi wannan addinin kada a zo a yaudare ka a ruɗa maka kwakwalwa wallahi da sunan an yi kaza an yi kaza an yi kaza ka yanta kanka ka yi tunani masu sharri masu kage kuma malam komai da ruwanka na Kaduna da malam mai sunan malam da kai dokta birnin kudu ku ci gaba da kage ku ci gaba da shari dan Allah kada ku daina wannan kage da sharrin kuma da kuwa dokta gumi wannan tsakaninku da Allah in ya yafe muku ga amma kun masa ƙarya mawdu'in da yake magana kun juya ba inda yace Iran tafi Saudiya ba inda yace aqida Iran tafi aqida Saudiya kwata kwata ba ma akan aqida yake ba amma da yake ba ku da abin da za ku kare maganar sai kuka juyi abin ya koma magana akan aqida yana magana akan mu'amala sai ko kuma wai ai mu'amalar wanda yake zagin sahabbai har za a yi shi to wanda ba ba musulmi ma kafiri wanda shine kololo hukuncin da kuka yi mana in suka yi mu'amala mai kyau ana yabon su amma sai aka juya ba ka mai da shi matsala ta aqida dan a yaudari kwakwalen mutane ai suna zagin sahabbai dan haka dan me za ki yi mu'amala mai kyau wai ga maka ka aure da mutane dolaye mutane su zamanto masu tunani da kansu Allah ya kyauta sarki zaki in akwai lokaci mu dauki waya To, jama'a alhamdulillah za mu ɗauki waya kaɗan ku hakuri, kowa zai kira ya tsaya kan topic. In ka so kan topic kai ma mun sauke ka gaskiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola da ka kira kan wasa. Assalamu alaikum salam sarki zaki barka da rana. Barka ka dai kola ya sunan na ke kira? Suna na Buhari daga Fatakwas, Najeriya. To masha Allah malam Buhari ba dai Buhari nawa ba dai ko? ai kana da wahalar yawa ah, ina da ah, sakatari sosai ba ya hakuri na tiktok ya hakuri tiktok samit samit a ka tiktok kola kan tiktok samit a wurinka wa alaikar salam kola kan tiktok samit ya hakuri wurin ka. ok na mute mute ya hakuri to ishiru ba da ke ya hakuri kola na tiktok na whatsapp bismillah sarki zaki yi na na daga daga malaka. Masha Allah, to mun gode eh, Malam Buhari. To ina gaida babban malami na Malam eh, Sidi Bashir. <laughs> Wallahi da ina ina ina ansawa. gani daɗi nake ji. <laughs> Ah, ko hoton su ka gani kana jin daɗi. To, ka ji? Wallahi ko hoton su na gani daɗi nake. Wai da kai da malam ɗayar wai ko hoton ku gani yana jin daɗi. <laughs> To muna godiya, muna godiya insha Allah. Allah ya saka. Wallahi idan suna yin magana ba na so su tsaya kwata-kwata. Allahu akbar, Allahu akbar. Saboda duk in suka buɗe baki suna faɗan abin da ba su taɓa za ka ji sababbin abubuwa na fitowa daga bakin su. Mm, na'am. Na'am. Ah, to ina da tambaya ne guda ɗaya sannan kuma sharhi akan ƙarin bayani akan ko a akan kilif ɗin farko da aka sa a wannan zama. To masha Allah muna jin ka. Ikarin bayani sannan ka yi tambaya. To, kilif ɗin da aka sa na farko akan ci gaba da shi'a take. Magana ta gaskiya haka ne don ni kaina shekara kaɗan baya kamar shekara biyar Eh. hudu ba dan shi'a ba ne ni. Eh, kai dai na ne. Irin wannan <laughs> ni dan izala ne. To, masha Allah, na'am. <laughs> Kuma duk gidanmu, kai a ƙauyenmu ma, muna daga gidanmu da yana daga cikin gidan da ya kawo izala garin Male gaba ɗaya. A ina kenan? To, a ni yanzu da na fata amma ni mutumin Kano ne. Ok, masha Allah. ni mutumin kano ne hmm. to sai irin wannan abubuwan da malamai suke gaskiya na daga cikin abin da ya ingiza ni zuwa shi ba da wannan tarihin zan baya yana da tsawo hmm. <laughs> amma dai gaskiya ni ma daga baya kaɗan ɗan izala ne kuma mutanen da na sani wa'in na bara ma izala ne amma yanzu ba na yan shi'a ne gaskiya suna da yawa hmm. abin haka yake ci gaba ci gaba dole su magana ba za ka daki mutum ba ka hana shi kuka kamar irin karin magana da hausa suke. Mm. To sannan kuma tambaya ta shine duba da yanayin lokaci baganar giya da ake cewa saudiya za ta bawa za ta yi mata kamar lasis na sayarwa. To mm. shin ina son na tambayi malam tashir shi tun da da Bashir tun da shi ya zau. Malam Yusuf Umar. ya suke ma'amalantar ita giya ko kuma saboda mu auna a ƙasashen guda biyu musan san ah, <laughs> ne suke yi. Ok, in dai Saudiya za ta yi, to Iran ya take mu'amala da giya ko kake nufi ko? Yawwa eh saboda abin da ya tada wa duk wani musulmi hankali saboda kamar mu da yadda muke a jihar Kano hmm. mun san hukumar shi zuba tana iya bakin kokarinta in dai kaga giya sai dai a boye. Ba ta dai lasisa sata a Kano. Mm. mu dai mun sani mm. to ya za kuma a ce a ƙasa mai tsarki mm. a ce za a yi wa giya lasis gaga akwai tashin hankali gaskiya masha Allah a gurin duk wani tambaya mai kyau Allah tambayan ka na da kyau bari ma ya da amsa tambayan ka na da amfani sosai mun gode Allah ya saka na gode na gode malam ya tambaya mai kyau kuma gaskiya to sarki zaki wannan amsar wannan tambayar idan Allah ya sa malamin mu Tahir yana kusa shine a haƙe ba da wannan amsar in ma kuma baya kusa na sun zai saurara kilan ya zo na program ah, domin shi ne ya zauna shi ne ya zauna a Iran eh. ni ban zauna a Iran ba kaga ba zan iya bada shaida akan hmm. hakikanin haka ba illa oh. kuran a abin da na sani a eh. nazariya wato eh. a rubuce shine haramun ne babu babu damar sai da giya da hmm. dukkanin kayan maye a ƙasar da ake shari'ar musulunci musamman Iran ba ma Iran ba hatta a Kano da ake da awan ana tabbaka shari'a musulunci haramun ne a dokance sai da giya mm. ballanta na yi mata lasisi da dukkanin sauran kayan maye so yana da kyakkyawan wannan zaton mai karfi cewa a Iran ma haramun ne ba dama ta'ammuli ko sai da duk wani abu da yake na na maye ne giya ne ko ba ko ba giya ba amma insha Allah wanda suka zauna a garin za su iya bada kyakkyawan shaida da dalilai masu karfi akan haka to ah, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu malam sarki zaki. Allah ya taimaki shayi. Ina zuwa ga ɗan uwa Sidi Bashir. Yana ji kiran sa. Ina cewa Sheikh Sidi Bashir ya kasance yana faranta mana rai. Hmm. Bai gushe ba yana faranta mana rai. Hmm. Muna fatan shi ma yadda yake faranta mana rai Allah ya faranta masa rai a ranar lahira. Amin. wannan tambaya ce mai kyau kuma mai ma'ana sarki zaki uh, uh, uh. Oh. ya sami matsalar network ko? eh ya sami matsalar ya dawo kamar yadda nake cewa kamar yadda dan uwa Sidi Bashir ya faɗa cewa a rubuce a dokar Kano haramun ne sai da giya to a dokar Iran ma haramun ne sai da giya to kaji to ba kawai a rubuce ba a aikace ma ba za ka je ka ga wani shago ana sai da giya ba wannan ba ina nufin cewa ba zai yi ba zai yi a sha giya wurin ba amma a dokance babu um... wannan ba yana nufin cewa ba zai yi wasu a ɓoye su iya zuwa su yi su mogalin su zo su sha wannan ba haka yake nufi ba don ko lokacin khalifancin khalifa umar duk da gwamnatin ta musulunci ne ai akwai wanda suka buya suna shan giya har ya leka ta katanga ya gansu suna shan giya to irin wannan mm. to zai yiwu eh, nake zai yiwu wasu su je a ɓoye su sayo amma haramun ne a doka sannan kuma a aikace babu wani gun da ake sai da giya. Mm, mm, a Iran ke. E babu. Mm. A ce ga wani akwai ga wani shago da ake sai da giya babu. Kamar yadda ita yanzu take so ta sai da giyan ita rasmiyan bisa doka a dokance yanzu saudiya take so ta sai da giya ya zamo yanzu in aka ce ana sayarwa ba wani wanda ya isa ya ce a'a mm. eh wannan shi ne masha Allah masha Allah eh, eh. Allah shi amin amin amin to Ɗan ƙarin bayani da nake so na yi afuwan da Allah a bani minti daya wasu ne suke ta damuna da kira in kai rejecting maimakon mutum kare ya sake kira sai ka kira kuma abin da nake cewa a nan wurin shine lallai lallai in ka ga mutum ya ɗauki mandikin wato kafirai na cewa la tasma uli hazal qur'an to da gaske ne wannan yana nuna abin da yake kai wato ba hujja bane ba kuma dalili bane. Mm. shi yasa yake ɗaukan wannan sannan in ka ga mutum ya ɗauki shi ma mantikin ƙarya mm. da sharri da ƙazafi da ƙage yakan ban kunya ma ya ban mamaki ya ban tausayi yanzu wani mutumi wadda nake gani yana tsayawa da sifika yana magana a garin kaduna wadda ba karatun ba za ka ji yana karatu ba sai dai ya dinga surutai kawai sai na ji yana cewa wai ɗan shi a kafirai mm. to kaga abin da yake nufi shine wasu daga cikin sahabbai kafirai ne domin shi an ci ta fara ne daga zamanin sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'ina to sai ka zo kawai baka ce yan shi'an wannan zamanin ko na wani zamani ba sai ka ce yan shi'a kafirai ne it tun daga na farkon nan har na karshe kafirai ne kaga ya kafirta sahabbai alhali wai yana so ya yi da awar shi mai kare su sahabban ne mm. da yake sana abu na biyu shine wurin maganganu da za ka ji suna yi sai ka ga hatta wadda yake dan uwansu ne sun masa karya da kage da shari to ballantana mu mm. me nake nufi da wannan shi kansa dr gumi ba cewa ya aƙidar iran ta fi aƙidar saudiya ba amma sai ana kawo masa wai a iran ana bautan kaburra ana kaza ana kaza faliyakun ana yin haka mandikin ƙur'ani shine allah ya yabi wasu daga cikin nasara ya ce wasu idan ka amince musu da dinare za su dawo ma da kuɗinka kenan abun Allah da musulunci wadda ya abun yabo ana yabonsa ko da ba musulmi ba ne amma a wurin su su da yake su musulunci ya yi gama su sun yamma a'a ba za ka taɓa yaban ɗan shi'a ba alhali 'yan shi'a da dama su suka rawaito musu hadisansu mm. da suke amfani da shi Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Jama'a don Allah ku ya kuri ina da appointment yanzu na tuna wanda ke kan layi shi kawai zai magana shi mala ya ba mu amsa ku ya hakuri don Allah ina da appointment. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu kola. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sarki zaki. Da sarki kola ya sunan ka daga naki kira? Kana tare da Bukar Ahmadu gidan Libya. Masha Allah, Malam Bukar kana tare da Sheikh Sidi Bashir akan wannan layi. ina gaida babban malami na Sheikh Malam Sidi Bashir. Sheikh Malam Sidi Bashir yana jinka, yana amsa. To masha Allah muna godiya sosai saboda faɗakarwan da shi da Malam Dahir da suke mana. Na'am. Suna bayyanar mana da gaskiya kuma suna bayyanar mana da ƙarya. Na'am. godiya muke sosai ina da babban shehin namu na'am Shara ina an sa sosai. Eh, sarki zaki ni abu guda yana ba ni mamaki. Eh. Yanzu kan da 'yan zala yadda suke cewa hadisan nan da suke cewa sai halitta yana tsari a tsaye. Eh. Yana abun na iyayen shi ɗan wutana. To wai wanga magana shi da zagin sahabbai wai ni ya fi haɗari. Mala yawa ka hausa. Mala yawa ka hausa. Sannan tambaya ta ta biyu kuma ni a tunanina ni ba wani karatu gare ni ba wani ilimi gare ni ba amma yanzu malumai na tafsiri za ka ji suna cewa wannan hadisi yan shi'a na suka ruwaito shi kuma ingantacce na. kuma ni ba ji ba ana cewa ga littafi wanda yan izala suka wallafu wannan ingantacce na ni ba ji ba to ok wato yan izala suna karanta hadisi su ce wannan ingantacce ne, yan shiya suka rawaito ah, bi ma'ana eh, na amma ba ka taba ji an ce ah, wannan hadisi nan yan eh, izala suka rawaito yan izala suka rawaito kuma ingantacce ba eh. ka taba jin haka ba Ban taba ji ba sarki zaki in akwai kuma sai ka ɗora mana. Aba, kada ka kaya ce ka zala shekarun jiya ku ka ce wai to bari bari wale wa ka hausa insha Allah ina gaida babban malami na wannan kwala wannan kwala ina ya iya magana <laughs> na malam bismillah dan Allah college ku yi hakuri saboda Allah yanzu na tuna ina da appointment da ya kamata ta tafi ku yi hakuri da Allah na shi bismillah sarki zaki ai da ba za a samu a ce garawi kuma dan izala bane saboda izala ga baki da baki din ta bata fi shekara 50 ba hmm. ina za a samu dan izala to na <laughs> ba za a samu a ce saboda dama an fara cewa wannan dan izala ne ai kasar shekara bai fi shekara 50 ba hmm. east line dan izala yanzu amma east line dan a wannan shine kadimi tun zamanin ruwatu din tun zamanin sahabbai akwai wanda ake ce musu shi'atu ali wanda mun sha magana akan wannan shi sa zaka ji an ce dan shi'a ne ko marwayacin hadisi kuma shi wannan malamin da muke magana muke bashi amsa a nan sarki zaki yana karanta bukari da musulun kamar yadda malam tarihi ta tada ni yanzu mm. a cikin bukari da musulun din nan akwai marwayacin da suke yan shi'a ne kaga yana karban hadisan kafirai arna a cikin littafinsa sannan su malamansa ne suka ce musu sikatun masu gaskiya ne yan shi'a kaga sun yabe su yan shi'a ne amma sun yabe su amma kai kana ce ba za a yi ba dan shi'a ba saboda yana zagin sahabbai to ga malaman ka sun ce wa dan shi'a mai gaskiya sika za a iya karba daga wurin shi hmm. kuma sun san dan shi'a ne kai kuma a ji ba ji bahaushe ake cewa a kayan miya kai ko menene da magana ka za ta zamanto a barkallo hmm. tare da dukkan girmamawa salakul har wannan wannan abu ne mai girman gaske maganar shi ta ƙarshe shi wannan kola ɗin daga ci mutuncin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama daga faɗi wata magana ta kaskanta darajar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama komai gwara ka haɗa dukkanin halittu ba kurin sahabbai ba dukkanin halittu gaba ɗaya gwara ka haɗa suka ci musu mutunci hmm. ya bance maka ya halatta ba amma tun da kai ce wanne ne ya fi? To in ababin wanne ne yafi gwara ka haɗa duniya da duk abin da ke cikinta mutane da aljanu da mala'ikunta duka gwara ka taɓa mutuncinsu da ka taɓa mutuncin manzon Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Domin in ka taɓa mutuncin kowa Allah na iya kyale ka amma baka isa ka taɓa mutuncin manzon Allah Allah ya kyale ka ba. Sallallahu alaihi wasallam. Mutuncin kowa abin salwantarwa ne amma ban da mutuncin manzon Allah. Sallallahu alaihi wasallam. To ba ma abin kutanta bane kace wai da a zagi sahabbai da a ce iyayen manzon Allah ƴan wuta ne a kaskanta shi ko a tozar shi a ce na fitsari a tsaye wa iyaz billah wannan ba ma su haɗu ba babu isa a ciki so duk abin da yake janibin manzon Allah ne Allah yana girmama shi bal su kansu sahaban me isa aka ce kar a zage su saboda mutuncin manzon Allah saboda almajiran manzon Allah ne duk albarkacin manzon Allah suke ci ba su da wata kima ba su da wata wanzuwa ba su da wani wujudi in ba dan albarkacin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam su kaga ba za su haɗu ba sarki zaki abin da za mu rufe da shi koyaushe shine abin da muke ta faɗa muna tawa. mutane kada a yaudare su da ana zagin sahabbai ya hana su fahimtar gaskiya ko sauraron gaskiya daga ma'abota gaskiya al'amari ne na wuta da aljanna yi ƙoƙari kaga ka tsira ka ji ubangiji da abin da kake da nasuwa mm. kada girman wani ya sa ka ɗauka magana cici kurin final ko girman rawanin shi ko eh larabcin shi ko title din shi a'a duk ba nan gaskiya take ba ka saurari gaskiya za iya samun ta a ko'ina kuma gaskiya ba ɓoyayya bace ce ba abu ne a fili da za iya gane ta amma zancen ana zagin sahabbai ba a yi da alkur'ani ba wani ya ce mu kafirai ne wani ya ce mu arna duk wa'annan ka addisa manganu ne ba su da mahalli mm. maganganun da ta gumi maganganu ne da su suna magana akan wani maudu'i shi yana magana akan wani maudu'i yana magana ne akan kyakkyawan mu'amalar da ya gani a Iran wanda yake babu irin ta a Saudiya eh. amma bai da alaka da aqida bai da alaka a matsayin Saudiya da Iran duk bai da alaka da wannan yanzu ne an rasa ba da amsa aka juye magana. dan a yaudari hankalin mutane da ya za a ɗauki hankalin su na su fahimci cewa Iran tana da mu'amala mai kyau daga shaidar maki shine Dr. Gumi shine a da abin akida ai suna zagin sahabbai ai suna shirka akai ta ɗauko maganganu shi malam ko wanka na Kaduna fa har maganganun ya ci daukowa a sa ainihin suna zagin sahabbai duk komai da zai faɗa na shi a wanda ya faɗe su a nan shafin amma sai da maimaita su babu wata sabuwar magana kuma da za a kawo shi yasa zaka ji yayi shiru saboda babu wani sharrin ya ƙare babu wani sabon maudu'i duk abin da za a wani shari'a shi, an gama faɗa ya ƙare sai dai a yi ta maimaici kuma a ɗauko magana Ismail Kwanni wai magana Ismail Kwanni wanda kowa ya san matsayin mu akan wannan a sa wa mutane a ɗauko littafin al'imamul kumeni kumaini rahmatullahi alai kitabun tsahara a ce ga abin da ya ce a ɗauko maganar wancan mutumin a ce ga abin da ya ce haka aka ce awwana da mutane da can an taɓa su ko mun yi difayi a kansu in akwai wani sabon tuhumar a zo da ita muna reji da ita muna jiranta in kuma tsofaffin ake so a ƙara tirzawa a ƙare musu maimai shi ma kofa a buɗe take ba mutum ya fake a gefe yana yaudarar mutane da tuna musu magana wani ya zagi wani wani ya ci mutuncin wance kana musu tafsiri kana musu tawili kana murguɗa magana bayan da take ba mu ji tsoron Allah wallahi Allah zai tambaye mu komai abin da muka aikata zafin kiya zafin akida babu inda zai kai kuma alhamdulillah Allah shi ke mana wannan yaƙin, saboda muna da yaƙini akan gaskiya miki kuma Allah zai ci gaba da yi mana shi ba mu da ƙarfi ba mu da dabara ba mu da wayo kuma ba kowa bane ba mu amma muna tare da gaskiya dan mun riƙe Allah mun riƙe manzo sallallahu alaihi wasallam mun riƙe iyalan gidansa mun riƙe alqur'ani ya ishe mu kowa ma ya huta kowa ma ya huta mu da muke da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so ka ayyar mutane da wannan matsalar makami ne da makiya suka sa shi a cikin wahabiyanci dan a raba kan al'ummar musulmi duk abin da zai kawo kusanci al'umma sai za ga ba sa su sai sun kawo farraga ya za a ci a haɗin kai da ɗan shi'a ya za a to manzon Allah ya zauna lafiya kalau da kafirai kalau babu yaƙi amma su kullum so suke su buɗe ƙofar da za a sa gaba da ƙiyayya har ta kai ga fito na fito tsakanin al'ummar musulmi masu kalmar shahada hadifin su ya cika wa makaru wa makar Allah wallahu khairul makiri abin da muka faɗa sarki zaki daidai Allah ya haɗa mu cikin ladan amin kuskuren da muka yi kuma Allah ya yafi ya gafarta mana amin nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta amin nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata Allah ya taimaki ƴan uwanmu da suke Falastin ya ba su nasara ya ba su kariya Allah ya ƙara taimakon jamhuriyar musulunci ta Iran ya ba ta kariya Allah ya taimaki musulmi a duk inda suke a duniya ya haɗa kanmu akan kalmar la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah dukkan wasu fitintunu Allah ta ya mana maganin su ya ba ƙasar mu lafiya da zaman lafiya ya taimaki malaman mu na gida da na waje ya ba mu dukkanin alkarin da muke fata wannan shafi Allah ya ƙara tsare shi kiyaye shi zahiran wa